Dandalin matasa shiri don matsaloli da magance su da kuma nuna fasararsu a bangaren rayuwa. Dandalin matasa shiri don matsaloli da magance su da kuma nuna fasararsu a bangaren rayuwa a Afirka TV 3 sauraron Africa TV 3 barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin dandalin matasa wanda shiri ne da muke kawo muke shi duk sati wanda muke ɗauka abubuwa daban-daban da suka shafi rayuwar matasa kusan sati uku da ya gabata muna ta tattauna ne akan yadda mutum zai yi amfani da intanet wajen bunƙasa kasuwancin shi to amma ta wani bangaren sai mutum yana sara yana duba da bakin gatari a shirin da ya gabata muna tare da manyan baki malam saifullahi ibrahim muna maka karin barka da zuwa wannan shiri malam awwal luhu yaba muna kare maka barka da kara kasancewa da mu a wannan shiri na dandalin matasa assalamu alaikum a shirye-shiryen da ya gabata mun fara jin wannan kafafen sadarwa da ake amfani da su menene su sannan kuma mun ji ya mutum ya kamata ya amfani da su wajen ganin ya ci riba su wajen gina kasuwancin shi ba kawai ya zama dandali na ɓata wa kai lokaci da kuma yin amfani da shi gurin abin da bai kamata ba da kuma asarar dukiya ya mutum ya kamata ya zama yana cin riba don mun tattauna akan wannan to a cikin shirin da ya gabata mun ɗauko wani bayani mai muhimmanci mutane sukan je garin neman kuɗi ko neman riba kuma suna faɗawa wasu ramuka wanda daga ƙarshe kuma mutum sai ya zama ya cuta in ya faɗa. man saifin layi to mun zo za mu fara wannan bayani lokaci ya cin mana za mu so mu ji wace irin gada zare wasu suke amfani da shi domin cutar da mutane a bangaren dukiyarsu a wannan kafafe na sadarwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi muka fara tattaunawa akan irin wannan matsaloli da suka shigo cikin al'umma wanda mu karan kanmu da gudunmawanmu mm. ake abin suke faruwa mm. saboda kwana-kwanan nan akwai irin su applications da aka yi da yawa irin su na cin bashi mm. amma mu mun mai da shi kamar gwamnati ce ta samar da shi don taimakawa halin da da ake ciki tallafi ne tunda da haka ake kiransa sun yi amfani da cewa gwamnati ce za ta taimaka yawa wani in ya zo ma zai ce maka mm. abin nan da gwamnati take ba da tallafi subhanallah <laughs> so irinsu akwai irinsu wani fair money mm. akwai wani gate cash mm. akwai wani quick loan mm. so an yi shi an samu wannan kudaden wanda yake wasu barin iyayenmu na gida ba su san me yake faruwa ba suna da account ya'yansu sun je sun sa su su zo mm-hmm. ga wani abu da ake samun kuɗi kuma ba yadda za a ce samu ne <laughs> mutum ya ki eh. ko ba haka ba <laughs> don mutum zai gwada ko ya yake to abin da yake faruwa gaskiya mm. shi wannan tsari da mutane har suke yi mm. kuma su iya samun information ɗinka har kuma su nuna maka gashi nan kuɗi za ka samu mm. gashi kaga kuɗin kuma ya shiga account ɗinka eh. abu ne wanda yake na wannan zamani da muka shigo technology ne gaskiya ne technology ne shi ya samar da shi ake amfani wajen samar da wannan abin da za ka yadda cewar wannan abin gaskiya ne menene zai sa ka yadda gaske ne kana saka bibiyan ɗinka sai ka ga data of birth ɗinka da wani bayanan ka ya fito to za ka gamsu cewar wannan abun gaske ne mm. saboda mm. sun karɓo information ɗinka daga hannun cbn daga banki mm. aito wannan abun gaske ne wanda abun ba haka yake ba technology ne akwai technology da ake kira blockchain da yawa daga shi ake samar da wannan technology yana baka dama ka creating transaction da wani third party wannan blockchain so blockchain din nan yana da shi karan kansa shi karatu ne mai zaman kansa da mutum zai je ya yi ya ga yadda zai yi manipulating hmm. yadda zai yi wannan abin ya samu kuɗi wato yadda zai amfani da shi ya cutar da mutane ko ya cutar da mutane ko ya amfanar ko ya business kamar takobi ne kenan za ka iya amfani da shi wajen kare kai kuma za ka iya cutar da mutane hmm. to technology ne da aka zauna ake yin sa wanda yake hmm. zai ringa zai yi reading din digital tsinka mm. za a yi designing ɗinsa wanda ya yi wannan technology mm. zai yi shi ne based on yanda yake so abin ya kasance kamar misali kamar cryptography mm. cryptocurrency bitcoin da ake yi eh. duk blockchain ne shi ne ake amfani da shi wannan can din normal can ne da ake da kamar na can na kata ne mm. daga wannan daga wannan aje aje a taba wannan wannan mm. to da shi ake hada wannan technology ake samar da shi wanda mm. yake da yawa kasashe a duniya wasu sun na transaction ma da shi wannan currency din sun yadda suna amfani da shi amma mu kuma nan da ya zo mana bayan da suka karɓe shi mu muke zo mu a baibai ya zo mana subhanallah yawwa saboda duk abin da ka yi sana'ar da ka yi ya kamata ka san menene ko su can din ba da suka yi ba sai da suka san menene riba su kuma ya abin yake to mu kuma saboda irin wannan bakar kasuwa da take eh. da aka shigo ake amfani da wannan technology za a yi mm. app mm. wanda a app din nan sun gaya maka lawan ne za su baka sun gaya ma bashi za su baka mm. in sun baka bashi wannan bashin misali an baku ku goma mm. dubu biyar biyar mm. da aka baku dubu biyar biyar guda goma dubu hamsin kenan mm. sai aka ce idan ka biya shi nan da sati biyu mm-hmm. za a baka dubu ashirin ko fiye da haka to idan ka ɗauki wannan kuɗin saboda ya yi amfani da blockchain technology ya yi linkin da app ɗinsa ya yi calling details ɗinka yana da details ɗinka da zai iya yana ganin kuɗaɗe da suke shigo a account ɗinka mm. yana gani da suke fita to amma da yake duka da mu da su so muke mu cuci juna eh. ana yin dabara mm-hmm. in mutum ya an tura masa an bashi sai ya je banki mm. ya ce atm ɗinsa ya faɗi eh. sai su mai sabo shi kenan kudin da ya karba eh ya samu security wannan ba za su iya taba ba su iya taba kudin nashi ba tare da ba mm. to amma kowa ne yake ganin cewar zai je banki ya ce atm dinsa ya faɗi <laughs> saboda da yawa iyayenmu na gida na yi tausayi ma ba dariya ba saboda irin yadda suka zo suka aka jawo su suka zo mm. suke yin abin suke tafiyarsu to kaga in muka duba wannan technology da ya zo mm. ya kamata a ce mu tsaya mu duba mm. yadda ma abu yake kafin mu fara shiga gaskiya ne yawa a technology na blockchain duk ko ku nawa ne zai hada zai baka dama kai transaction ka tura wa wani kuɗi mm. wanda ba gwamnati ba zai baka dama mm. ka yi receiving kuɗi wanda ba ta hannun gwamnati ba kai a karan kanka kai a karan kanka subhanallah shi yasa ya zama na gwamnati in abin nan ya faru ma mm. ba ruwanta saboda tsakanin ku daman kuka je kuka babu wani agreement babu wani waye babu wani abu tsari na gwamnati yau idan na gwamnati ne ka karbi kudin takaici ka je ka ce ma ATM din naka ma ya faɗi ma mana duk sanda gwamnati ta <laughs> karba ta san yadda za ta yi ka je ka ce ATM din naka ya faɗa a canza ma ka gani in ba to ga waya tana shigo mana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum to mun rasa wannan kira to wannan shine akwai abu ne wanda yake hmm. yana da faɗi gaskiya a irin hmm. wannan ma Eh, sai dai kawai mu dai dama mm. amfanin wannan ganar da mutane ganar da yan uwa da mm. iyayenmu da mu especially mu mm. matasa gaskiya mu ne za mu gaya wa iyayenmu na cikin gida mu za mu nuna musu in mun ji an ce a can ana yin wani abu ba wai me ake yi ba an kawo form me ake yi details ɗinka ne kake bayarwa kamar gidanka ne in ka rufe gidan naka ba wanda ya san me ake ba wanda ya san me ake cike ce amma da ka rufe gidan naka sai ka dauko mu kullun sai ka ajiye a kofar gida kai tafiyar ka ka kowa zai iya zuwa ko ka ce <laughs> ka mika mara gaskiya ka mika mara gaskiya za a buke a dauka idan kana da dabarar zaka je ka canza ATM ɗinka hmm. wanda ya abun ya fi ka dabara da harkar ya baka kuɗin wata ran shi ma zai yi ausmatin dinka. Hmm. shi ma kuma ya zo tunda yanzu wannan abun mun akwai mutanen mu da yawa da wannan abun ya rubuta da su wanda wasu hmm. kuɗaɗen ba assalamu alaikum alaikum eh afirka tv tiri da shirin dandalin matasa eh? afirka tv ne shirin dandalin matasa da wa muke tare kuma daga ina wannan hello hello samu ba ma tare ta man so kaga shi wannan tsarin mm. mu matasa gaskiya haƙƙi ne a kanmu mm. mai ganar da iyayenmu wanda suke da account mm. suke ake irin wannan sana'o'i mu ganar da su mu san wanne ne ya kamata a yi wanne ne ya kamata ba za a yi ba so saboda tsarin technology yadda ya shiga yawa sai abun da yawa <laughs> gaskiya malam saifullahi muna godiya Allah ya saka da alkhairi malam awwal bara in dawo bangaren ka mun ji wani sabon technology wacce sarka da ake amfani ana zarge mutane da ita za mu so mu ji a takaice ita wannan sarkar yaya salon cutar da suke amfani da ita suke yi duk da mun ji wasu daga gurin malam man saifullahi to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa <clears throat> barakatuh so a bangare na ina ganin cewa mm. idan shi karan kansa bera da sata Mm. to ita kanta daddawar akwai wari gaskiya ne tabbas da bata wari ba mm. ko da an samu wani guri an killace ta inda warin ba zai fita ba mm. to lallai ɓeran ba zai iya shiga gurin ba gaskiya shi wannan mutumi wanda ya zo ya kera maka wannan kacar ta gadar zare ka kuma hauta wadda bata kulle da kyau ba gaskiya ya fi ka wayo zan ce koko kai ne ka fi shi wayo amma dai ya yi amfani da abin da ake kira san sai duba ga wane ne wanda ya fi kowa son banza da san to asu su ike nema to ga waya tana shigo mana assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam barka da zuwa africa tv 3 mun rasa wannan wayar to suna amfani da irin waɗannan abubuwa mm. a wasu lokutan ma da dama ba blockchain technology din suke yin amfani da shi ba mm. saboda shi karan kansa wanda zai zo ya tsara wannan al'amarin wani ba shi da ma ilimin na blockchain to bara mu ga assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam barka da zuwa afirka tv 3 shirin dandalin matasa da alamu yau layukan namu suna ba da mm. matsala a wasu lokutan ma duk ba da waɗannan abubuwan ake amfani ba mm. saboda shi karan kansa wannan technology ma'ana wannan kimiyyar da aka samar da ita mm. an samar da ita ne domin ci gaban al'umma an samar da ita ne domin jin daɗin mutane su amfana ta fannoni daban-daban don bunƙasa kasuwancin nasu su amma abinda ba sani ba a cikin kowace kasuwa ba kasuwa ta yanar gizo ba mm. hatta kasuwa wadda muke shiga da kafafun mu fito ta zahiri mm. akwai macuta a cikin kasuwar a zaune akwai barayi a gefe yan sane <laughs> akwai mutane daban-daban daban-daban to kana da bukatar ka san ya zan iya bambance wannan malar rabi mai kanti ne wancan malar rabi ba mai kanti ba ne wancan mm. mutum ne wanda yake jiran ya zo ya kwamishe ni ko kuwa wannan mutum ne wanda nake jiran ya zo mu harka ta mutunci da shi so akwai waɗannan bambance-bambancen al'amuran da mutane kamata su ringa bambancewa akwai bincike da mutum kana zaune da waya ka ta salula za ka iya bincike ga wata wayan nan assalamu alaikum barka zuwa africa tv 3 yau layukan namu suna ta kai kawo ba mm. so akwai irin waɗannan abubuwa da ya kamata mutum yana dubawa mm. yana lissafawa da su domin mm. ya ga cewa me ya kamata ya gudanar yanzu misali assalamu alaikum assalamu alaikum yau layukan kaman sun hada eh, to masu kallon mu idan dai Allah ya sa kuna kallon mu din mm. a lokacin da za ku ringa kiran wannan waya zamana kuna nisanta talabijin din ku so da abinda ake kira frequency din mm. yana haduwa da tsakanin na wannan wayar tarho din da na talabijin ah, so idan ka dan nisanci talabijin din zai baka dama kai magana da mu yadda ya kamata mm, kuma dama muna wannan shirin ne saboda ku din gaskiya ne to mara biyu akwai abubuwan da mutane suke aikatawa mm. ni ne yanzu ina zaune misali da kuɗaɗe na naira dubu ɗari aljihu mm. na rasa yadda zan yi da su <laughs> ko in ce kaikai suke min sai sun nan ninku kuma mm. wannan ninku da nake so su yi a ba wai zan bi tsari protocol tsari ɗaya bayan ɗaya in kai gaci yadda ake kaiwa ba a so nake a yau idan na zo na fito da kuɗin daga aljihuna su zama dubu ɗari biyu kaga sun ninka kenan a take ko ba na bukatar na saka wani karfi ba na bukatar na saka basira ba na so saka tunani kawai dan danne danne za ka yi kawai danne danne ba da su samu ba sai na yi ba mm. kawai so nake su kara yawa gobe wannan dubu ɗari biyu tunda su zama ɗari biyu sai su zama ɗari hudu mm. gb sai su zama ɗari takwas to kai da za ku yi wannan aikin ba zai yiwu ba mm. sannan su karan kansu waɗannan saftoyi da ake ɗaukowa akwai abin da ake kira terms and condition akwai wanda baro baro zai rubuta ma zan cuce ka amma ba za ka karanta ba saboda ya ma yawa ne mm. kawai ka kalla ka ce kai haɓa ni zan tsara na karanta wani terms and conditions ai na karɓa kurum <laughs> sai dan na accept ya wuce mm. wani kuma akwai abubuwan da ake kira privacy and policy mm. za su ga maka wannan privacy din naka ga halin da suke ciki ma'ana wannan sirrin naka eh. ga halin da ake ciki da shi ba za ka karanta ka jiya sirrin naka yake ba a'a ina so in ci gaba da yi ko kuma sai ka yanki amma da mutane ba sa duba waɗannan abubuwa sautari za ka ga cewa ita kanta wannan technology da ake amfani da shi an cuce ka din amma gwamnati bata wani abu kai ba mm. saboda ta san akwai yarjejeniya tsakanin kai mm. da aka cuta da shi wanda ya cuce ka kai ne baka dubi wannan al'amarin ba saboda baka karanta abin da ya kamata ba mm-hmm. kamar waɗannan sabtoyi da malam safila yake magana da aka cuci mutane da su ya lissafa sunan su mm. da dama idan ka karanta su gaya maka cewa suna kallon kiraye-kirayen wayar da kake yi a wannan tsarin nasu suna kallon adadin lambobin wayar da kake cikin wayar ka suke kan waya duk suna kallon waɗannan abubuwan me yasa baka karanta ba in har baka da bukatar waɗannan abubuwan gaskiya ne sannan in muka duba shi kansa blockchain mu misalin kamar bitcoin wannan blockchain ne na gaskiya wanda kuɗi ne a wasu ƙasashe na gabas da yamma da suke amfani da su mm. suke kakkashe kuɗaɗe abin da kira cewa cashless policy mm. su tun da wannan duniya suke yanzu ba tare da an miƙa takarda ba yawwa suke wannan abubuwa yawwa to amma mu anan mm. ba ana amfani da shi bane a matsayin kuɗi ana amfani da shi ne wani abu ne zan yi amfani da shi yau saka naira biyu saboda shi dan najeriya abin da ke samun labari kullum wannan kuɗin yana iya ƙara tsada mm. da zarar dala ta tashi ne ko wani tsari ya tashi mm. zai ƙara tsada in ya tashi ya ƙara tsada zan siyar mm. to shikenan akwai tsarin da zaka iya duka wannan abin kai kadai da kanka sai wani kuma zo ce to ka kawo ringa yi maka mana furum <laughs> kana daga zaune eh kuma shi idan zai maka misali kai ka san abin nan kwandala kwandala ce take hawa shi kuma ce idan ni ne zan maka zai ringa hawa da naira biyar biyar wato kai sama da yadda kake tunani sama da yadda kake tunani mm. to sai ka ga rasa da wani irin tunani mutum yake amfani wajen yi irin waɗannan abubuwan akwai hanyoyin na gaskiya mm. waɗanda ka san kowa su ke biya amma kai da ke mm. sauri kake sai kai fasin ka ketare su ka bi ta hanya wannan shine abin da nake nufi idan bera da da sata da dawa ita ma tana wari ne da shi kansa wanda aka cuta din burin sai cuci wanda ya cuce shi to amma saboda gadar da ishin faɗa ba mai kwari ba ce sai kai kafin ka karasa kai ka faɗa gaskiya to wannan shine abubuwan da suke amfani da su to Allah ya saka da alkhairi malam amin amin malam saifullahi idan na dawo bangaren ka idan ka duba duba ga bayanin da malam awwal yayi cewa cikin wayannan eh, harkar kasuwancin da ake yi akwai mai kyau akwai mara kyau to ta yaya zan iya tantance cewa wannan gada zare ce wannan kuma gada karfe ce da zan iya bi in wuce gaskiya ne mm. abin da mutane za su yi su bambance shi duk abin da yake a business ma mm. farko akwai abin da zaka iya gani kai in ba a tura zaka ga mutane suna turo ma mm. referral mm. ko a whatsapp ɗinka mm. ko a wani social eh, kai har a message ma yanzu an fara turo referral a ce ka kwafi link din nan ka je kaza za ka samu kaza za ka bi link din kana zuwa link din aka ce za a ce za ka samu dala ɗaya a kullum sai ka bi link din kana zuwa link din za a ce ka cike komai ka dan cike information ɗin ka sai a ce to kai ma ka tura wa mutum ɗari mm. sai bayan mutum ɗarin nan sun bi mm. sannan sai ka samu wannan kuɗin mm. to duk daga wannan kai ka san cewar wannan sana'a ce wacce take ma ba ma daidai ba ba ma bullewa a ciki duk wani abu da sai ka samu referral yau a ce sana'a za mu ko sana'a ce ta gani ina ganin ka ba ma ta shafi wannan social eh, media wani sana'a ko waye ka in zo ce ka ce zan yi sana'a za mu yi sana'a da kai zan karu amma zan ba da dubu biyar mm. in na ba da dubu biyar to duk wanda ya zo ta karkashi na zai ringa ba da dubu biyar a cikin dubu biyar dinsa za a ban dubu biyu mm. kaga na fara samun riba kenan me zan yi dole na dage yan uwana da abokanai na mm. sai na je na tilasta su zaka ga kila mutane suna fuskantar irin wannan wani abokinka ko dan uwanka ya ce lalle ka yi rifarin din wannan abu mm. saboda in ka yi rufarin mm. benefit din nashi ne gaskiya sai ya samu numbers na rufarin din sannan yake ganin zai je wancan target din nasa zai ci ribar da yake ci wanda na mm. physical kuma ana cin ribar misali amma zai zama sai in ka kawo las sai mu goma sai aka ce na kawo mutum uku su ne sai aka zo aka hada da ni sai aka zo aka same ni na zama rufarar ni ma na je za a ce mun in ka mutum uku mm. to wanda suke cikin mu a mu goma mm. a ciki ya riga ni da samun mutum biyu mm. na je ni ma na ya kito a cikin mutum goma na lallaba ɗaya yayi <laughs> kaga mun ƙara raguwa zai zama wannan las na mutum goma zai zama ba shi da wanda zai yi rufarin shi kuma ya samu nashi gaskiya ka gane kaga shi daga karshe to kaga shi daga karshe mm. irin su da yawa mm. su ne ake karewa a cuta gaskiya ko kuma a baka aiki a ce aiki sana'a ce zaka mm. ka saka kuɗinka za a ringa baka wani hoto na kana kana postin mm. kana kifin repostin adadin postin din da ka adadin kuɗin da ka samu mm. to wannan ai aiki aka baka kai ya kamata a biya ba kai zaka bada kuɗi kuɗin ka shiga ba ko ba haka ba to ka ganin ma wata hanya ce wacce take mm. ba hanya ce mai duk wanda ya turo maka referral ko ta whatsapp ko ta ina ne cewar ka bi wannan link din akwai abin da ake cewa trial and error <laughs> gaskiya yau to wani lokacin in yi ta yi kyau wani lokacin saboda in ka ce gaba ɗayan an turo ma ba za ka bi ba mm. za ka yi luzin wani chance din kuma mm. ba cewa kai wani kakka ba ba mm. ka bi din ka gani kana shiga in abun gwamnati ne aka tura aka ce cike wannan kana shiga yin information ne babu wani account details aka ce ka cike da information ɗinka mm. sai ka gwada ka cike mm. in aka tura kada zuwa aka ce tura referral kaza mm. ka je closing tab kai closing tab din kar ma ka tura kowa <laughs> abin ya tsaya iya kai. baka tura ka dora wani a aiki ba domin ka tashi turawa na kusa da kai zaka tura wanda suke contact ɗinka zaka tura ka hada su da aiki su masu wa nasu mm. kaga abin da kuma ba bullewa to kaga wannan hanya ta za a gane wannan duk wanda mm. ake da rafara to abu ne wanda yake ba hanya ce wacce take mai bullewa ba mafi akasarinta mm. yawwa sannan abin da zaka yi ka iya gane wannan sana'a da kake ganin ta ta gaske ce a yanzu gaskiya a irin abin da ya shafi sana'a ta social media in dai ba kai zaka kasa kaya ka siyar ba hmm. abin da za a ce na gaske waya tana shigo mana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum barka zuwa afirka tv 3 kana tare da shirin dandalin matasa da fatan zaka ka ɗanyi nesa da akwatin talabijin ɗinka to kaji abin da muke tattaunawa eh, to wace gudunmawa za ka ba mu eh, na kokarin wayar da kan mutane akan su halittar abin su kuma haramta abu. na ba wai samun ba ko din ba ko gaskiya ne to yanzu kamar a wannan hanyoyi harkar kasuwanci na ne da wani mutane ina da da biliyan abu gaskiya ne a mm. garin samun gaskiya ganin halittar abin wannan ko ne to muna godiya da fatan allah ya saka da alkhairi da wannan gudunmawa da ka bamu to malam awal ta to muna godiya wala awal kaji gudunmawar da ya bayar ya eh. shi ma dai ya kawo irin misali ne na wanda eh. irin su inksmi din nan da ya faru da mm, wasu daga ciki da wani hadda wani nation ko su eh, wani works daban-daban dai da aka yi ta amfani da su wajen cutar da mutane ta bangaren tattalin arzikin da suke da shi mm. su aiko su da waɗannan abubuwan idan ka duba mm. din ga wata waya ka bugu assalamu alaikum alaikum salam barka da zuwa shirin dandalin matasa eh afirka tv ne da fatan ka ji abin da muke tattauna a kai da muke tare to malam abubakar wace gudunmawa za ka ba mu a wannan shiri cewa mm. za a mutane kaza kuka ba da wayan mutane za a haka haka to insha allahu za ka ji amsa daga bakin bakin namu tun gode sosai mala abubakar kusan bayanin da ma sai fillahi ya naɗa zu mm. ya ce na maganar faral ɗin nan za ka ji an mm. kawo ma wata lambobi sai ka tura wasu lambobi yake tambaya inda abin yake eh, so bari mu fara ansa mm. ko in ce mu dan karasa bayanin ka in ya sai eh. abin nan saboda kamar yadda wannan malamin da ya kira na farko yake magana waɗancan mutane sun zo karon sun karɓi kuɗi sun tafi da shi mm. amma ba haka kurum su karɓi kuɗin ba mm. me mutane suke so waɗannan matasan da aka karɓi kiran na ƙara shigowa assalamu alaikum barka da zuwa afirka tv tiri shirin dandarin matasa to malam sani mai nage da fatan kaji ji abin da muke tattauna a kai to muna godiya ma muna godiya wayannan baki kuma Allah ka musu da kai amin amin saboda suna magana da ilimi ne kuma mm. magana da ilimi tafsiri ce kowace iri gaskiya ne kuma yana so a jawo hankalin matasa na da Allah suna yin hakuri da kadan mm. sana a kuma gangatar ta gaskiya mutum yana yin ta kar yare na gaskiya ne yawanci duk wasu kudin da fara da yana tafiya son banza mm. yawanci iri irin wa'in abubuwa kudin za ke kawo mutum ba zai hakura da nashi ba zai wai ta hanya ta abin zai samu gaskiya ne to da ina gudana ta hankali mata da ana suke hakura da nasu to insha Allah za ka abin nan muna godiya sosai da fatan Allah ya saka da amin a mun gode to mun gode sosai amin amin so idan ka kalli irin waɗancan platforms da ake amfani da su su waɗannan ba kasuwanni ba ne ba ba abu ne wanda i kama da kasuwa ba kuma ba kasuwanni ba ne ba mm. kai ne aka ce za zaka je zaka zo da misali mu dauki inks nation da aka fara shi shine na farko mm. a kwana kusa din nan tunda baya an yi irin su mmm an yi suwaye duk gasu nan da dama mm. su wanda aka yi shi da kwana nan wanda ya fi ɗiban kuɗaɗe fiye da waɗancan aka ce zaka ba da naira dubu ɗaya za a baka miliyan biyu <laughs> dubu ɗaya ce za ta haifar da eh, miliyan biyu naira dubu ɗaya zaka bayar za kuma a baka miliyan biyu miliyan biyu na kakai tunanin wasu kwanaki za a ɗauka da dama irin shekaru ne bila adadin hmm. cikin kankanin lokacin kawai da nan dubu ɗayan miliyan biyu ka za ta shigo cikin hmm. account daga kana kallon lambobin miliyan biyu miliyan ɗaya in ka ba da dubu ɗaya za ga lambobin sai ta nunkuso dubu biyu yawwa za ta baka miliyan biyu cikin sati sannan amma hikimar da aka gaya maka cewa hmm. miliyan biyu nan ba za ka cire ta a ranar ba za ka ringa cire ta da dubu biyu to kuma an ce cikin sati ga lambobin kana ga su lambobin kana ganin eh, su eh. eh. so kaga kenan abin da nake nufi anan shi wanda ya samar da wannan mm. gadar zaren ya zuba jari kenan na tun daga shi kana yawwa ya zuba jari tun daga shi ma ya fara baka wata dubu biyu an ka bashi dubu daya mm. <laughs> ka je ka turo masa wasu mutane suka zuba mm. dubu ɗaya dai ya rarraba musu su ma bayan sun zuzzuba <laughs> to ga wani kiran bara mu ji mm-hmm. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam barka da zuwa shirin dandalin matasa na afirka tv 3 na'am da muke tare to muna godiya to muna godiya mm. to mala abdullahi muna jinka Mm. maganar da ake na a buɗe da baba a dubu a turo ce ka ci da fom mm. ka sa bibiyan Na. to abin da ke son mata tsara ma ta kai shi ne mm. za a iya ɗaukan kuɗin ka bibiyan ɗinka ba tare da ko ka bar pin na ATM ɗinka ba ko kuma a dole sai ka bar pin na ATM ɗinka to shi ke to shi kenan insha Allah za ka ji amsa mun gode sosai so bari in shi ansa wannan ma da to shi kenan na so da mu bar amsa sai mun dawo hutun rabin lokaci eh, in ya so sai mu abin nan sai mu bashi din mm, to shi kenan duka masu kallon mu za mu je hutun rabin lokaci da fatan za ku ci gaba da kasancewa da shirin dandalin matasa wassalamu alaikum wa rahmatullah dandalin matasa shiri dan matsaloli da magance su da kuma nuna fasararsu a bangaren rayuwa a afirka tv tiri Oh,